Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar lahadi. Amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. A farkon wannan watan na August ne hukumomin jamhuriyar Nijar su kaddamar da wani tsari na kawo sauki wa mata masu juna biyu da ke zuwa wurin haihuwa a asibitoci inda aka kawo musu sauki wajen kashin kuɗaɗe su da mazajensu da ake biya asibiti a lokacin haihuwar. Babban likita a babbar asibitin gundumar birnin Kwanni ya yi mini karin bayani game da yadda wannan sabon tsari da hukumomin ƙasar suka bullo da shi tare tallafin abokanan hulɗar ƙasar ta jamhuriyar Nijar a sha'anin kiwon lafiya zai kawo sauki wajen samun matsaloli a wurin haihuwa musamman ganin cewa don tsoron kashin kudaden mata na haihuwa a gida. Ni ne Dr. Mamman Sani Laminu, Medicine Chef na Nandi Sitkin Kwanni. Tun sabuwar shiga wannan wata na uh, ut an fara ma mata aihuwa kamar mata wanda suka haihu gwamnati ta ɗauki yauni mace in ta haihu ba za ta biya kuɗi ba amma akwai hujjoji ko sharaɗai wanda mutane ya kamata su gane ana nihin mace wata aihu babu wata matsala ko ɗaya wato mace ta zo ta yi nakuda ta aihu ba ta samu wata complication ba ta samu wata matsala ba shine wannan ba ta biyan ko dala za a cika takardu gwamnati a ɗauki mata nauyi na gwamnati zai biyan wannan kuɗi amma in ta zo da matsala ko zahin jiki an mata allurai ko ta zub da jini ko wani amai ko wani matsala da wanda ya sa aka mata wani magani ko ta ya ƙari wanda sai an mata ɗinki. to wannan kudin aikin shi sai an kara sai an biya shi shi wannan daban yake masu na iya ta aihu ta samu karuwa da kasanta don ko wanda bi sai an yi damki an yi gyara to wannan duka sai an biya kudin shi amma mace wadda za ta zo ta aihu dan babu wata matsala ta aihu an sa ta an kula da ita awa shi da ba samu wata matsala ko ɗaya ba to ita ce wanda ba ta biyan ko dala wanda za a ɗauki nauyin nata amma in dai an mata ko ƙarin jini ko ƙarin ruwa ko wani aiki da daban haka wannan sai an biya kuɗin shi tsarin ya soma aiki daga farkon wannan wata wanda muke ciki premier ut kuma duka faɗin ƙasar Nijar ne ko ina ne wannan tsarin kamar masu da shuni ne suka kawo ma gwamnati tallafi dan ana ganin mata suna zuwa wasu na aihuwa gida ba su zuwa likita to aka yi nazari aka ga watakila dan abin da suke bada nan ne babu to shi yasa gwamnati ta dauke wannan nauyin dan a samu mata su zo likita su aihu dan a kula da lahiyar su a kula da lahiyar diyansu wannan tsari na da dama tsari ne wanda ba gwamnati ta sashi ba tsari ne wanda kamar tsari ne na al'umma hakimai da su al'umma dai su suka sa wannan tsari kuma kuna ganin wani bi yana bambanta ma daga wata karkara zuwa wata karkara wannan bai shahi wannan eh, yauni da gwamnati da dauke ba wannan yana nan yanda yake hakkin sai tunda ungozon mai wannan ba albashi da su ba ma'aikatan gwamnati bane ba wannan da abin da ake ba su shine kuma suna da muhimmanci dan wannan gyaran dakin aiwa wannan jini ya zubar da wasu dauda suke gyara suke ma mata duka wannan gyara wannan bai da bai da biya wannan in mutum ma ya zo ko ba a ce ba da ya bada ba gaskiya kullum matar shi ya kamata ya hidda wani ya su eh wannan hakkin su ne a basu al'umma ta sashi bai ba gwamnati ba wanne shi hoshi na mace mai juna biyu dama shi shekara da shekaru yanzu dama kyauta ne ake yin shi nan da duk mace dai wadda take yan Nijar in ta aihu kyauta ne in aka aka mata hoshi kyauta ne muna cika takardu mai aika ma gwamnati in ya so lokacin da shi ya samu sukuni yana zubowa wanda bi kuma sai jama'a ba zubowa amma dai har yanzu dai kyauta ne yan Nijar dai sai watakila kuna jin wasu kamar na kasashen waje wanda kamar sun zo nan aikwa ta kama su aiho shi wannan su ne suke biyan kuɗin aiki tun da ba a iya adora ma gwamnatin Nijar wannan nauyi dole su ne za su tafke ma kansu wannan nauyi abin da ake gwamnati ke biya ma 'yan Nijar shine su ma suke biya daidai ne. wannan tsarin dai yana da manufa ta ƙara janyo hankalin ɗiya mata da mazajen su domin su rinka halara asibitocin ƙasar na jamhuriyar Nijar na birane da ƙauyuka domin haihuwa su saɓanin irin matsalolin da ke bishiruwa a lokacin da matan ke haihuwa a gida wannan ko waɗansu suna yin shi ne don tsoron kashe kuɗaɗe a lokacin isa asibiti wurin haihuwar waɗansu mata da na sadu da su a garin birnin Kwanni sun nuna mini jin daɗinsu game da wannan tsarin da hukumomin ƙasar kasar ta jamhuriyar Nijar tare da abokanan hulɗar su a fannin kiwon lafiya suka bullo da shi. Sunana Malama Valeri. Gaskiya mu wajen mu masha Allah gara basa ce ta kwado muna. Dan mata sosai suna kuka da wannan da aihuwan nan da ake ana biyan kuɗi. Mazaje kuma na kuka wannan amma yanzu da gara basa ga ta zo ai dai taimaka ce wajen Ubangiji Allah ka sauke abun aihuwa kyauta. An ce ba a bada ko dala aihuwa kyauta ce. bancin wannan sallama ta ungozume da an ka ce jika guda shi kenan abin da likitoci suke gya mana kenan ba a bada ko sisi kawai sai kyauta ungozume jika guda ne ake badawa sunana mustapha abdurrahman wanga lamari da gwamnati ya kawo kai mu uwaye mun ji daɗin shi irin haka ne mutane suke yaba ma gwamnati in ta ɗauki mataki ta cika shi to kuma ba cika shi ba sai an bi shi sau da kafa saboda sai kaga wani ya zo daga kauye bai san da wannan ba sai a zo a tsara kara mishi kawo kaza kawo kaza kawo kaza in yadda ya gaba an kace mishi ai an dauke sai ya ce ƙarya na kenan in ba a bi abin sau da kafa ba dorewa ba za a yi amma kai mu wanga al'amari mun ji daɗin shi kuma muna so a sa ido a bi shi sau da kafa saboda ya dore tunda sai an dauki abu an ce gwamnati ta yi shi kai sai ka zo baka gan shi ba tunda in baka sani ba ko kuma ka sani sai a ce ma ka kuɗin kaza ka kuɗin kaza ka kuɗin kaza ai kaza na gwamnati ya dauki ma sunana na na faɗi mun ji da sauki ko ba gaskiya mun ji daɗi saboda ana rage muna lalura mata saboda mata muna da lalura ba maza ba saboda muna ga wahala mun wallahi mun ji daɗi dai saboda muna da an ka dauke ma lura saboda namiji ko bai da kuɗi kai dole da mace ita gayi yi e, har bai da kuɗi dole ke mace ki kina hanga akwai sauki wallahi mun gode mun ji dadi sosai sunana Hadiza alhamdulillah wanga da gwamnati yayi Allah bada sa'a wanga ci gaba da wanga alheri da gwamnati yayi mata duk wanda ta ji nakuda ta tahi likita ba sai ta tsaya gida ba gwamnati ya doka nauyin sharji in mata haihuwa likita. A jamhuriyar ta Nijar dai mata na fama da matsaloli da dama a lokacin haihuwa ciki har da nisantar asibitocin kasar da su da mazajensu a lokacin haihuwar saboda shakkar kashe kudade da dama na larurorin da suka wajiba a kansu a lokacin haihuwa asibiti sai dai haihuwar a gida takan zo a wani kaulin da ɗimbin matsaloli masu tarin yawa da ma ke sawar matar da abin da ke cikin cikinta a cikin hatsarin gaske. take haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole. shirin BOA Hausa. kasuwa a kai miki nuni. Masu assalamu alaikum mu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin shirin muryar Amurka na kasuwa a kai miki dole. A wannan rana wannan shiri a wannan mako ya je kasuwar kawo wadda yanzu haka ita kasuwar kawo a iya cewa an riga an rushe ta ana sake sabuwa amma duk da haka 'yan kasuwan suna ci gaba da kasuwanci a wurare mabambanta. A nan inda nake kusa da kasuwan ne inda akwai 'yan kasuwa iri-iri. Ah, wani abu na sha'awa da kasuwar kawo shine kasuwa ce a cikin gari amma kusan duk abin da ake sawa a kasuwannin ƙauye akwai akwai guraren masu sai da masara akwai gurin masu sai da doya akwai masu buhun dawa da gero buhunan abinci akwai masu citta masoro akwai masu takalma akwai masu tumatir da alayyahu kayan miya akwai gurin masu man gyada da manja akwai gurin masu citta akwai gurin masu kayan coci da sauransu ba sai da an take ba komai ba wallahi ta gaya ba na fata yadda ta tsaya kan mami wani tsaye tsaye na ji kuma ka san ba ƙarya yadda ta tsaye ma na ji yadda ko kuka bata kuma nan za ka ce min haka ma yanzu ka so ka ba sai hakuri hajiya hakuri za ki hakuri ku ba mu ce kun ba mu ba mu ce mun hakurin ba sai ku to yanzu ki kara da wani abu kai eh, ba mu leda ba mu leda nan cinikin turmin zani ake yi a kasuwar kawo da ke nan garin Kaduna nan muna shagon ɗaya daga cikin 'yan kasuwa da ke sayar da kayayyakin da suka hada da atamfa shaddoji da yaduka da sauransu a za mu so mu ji sunanka sunana alhaji ali ali mai atamfa nan kasuwar kawo to yaya kasuwa a kawo to alhamdulillah duk da dai yanayin dai da muka tsinci kanmu dai na rusau idan ka duba kasuwar ta mu dai za a ga ba kamar da ba kamar ke da ba yanzu kasuwar dai duk mun koma dai bakin kasuwa gefe gefe dai haka amma amma ya cinikin an auna kafin rushe wannan kasuwa da kuma yanzu a gaskiya tsakani ga Allah da bambanci gaskiya kam saboda gaskiya tsakani ga Allah wannan yanayi da muke ciki gaskiya sai dai hakuri gaskiya dan gaskiya a cikin kashi 100 na cinikin da ake ba za mu iya cewa da gaskiya gaskiya ana samun kashi hamsin ba duba za ka ga da mutum ne ke da shago amma yanzu mutum ya zo yana kasa kaya a baro kuma idan ka duba za ka ga kuma wannan yanayi da muke ciki na yanayin wannan cuta ta corona yau ka ji can kasuwa yanzu ka duba kasuwanni kamar makotan mu nan ma kan kaka kasuwar tasu ma duk arfa ma take yanzu abubuwa guda uku ne a haɗe na ɗaya ɗaya ga corona ga shagunan ku an buge kuma ga damuna ana ruwa duk wasu ma ba su da shago ruwa na duka yau yau an ina ana ruwa alhamdulillah ga dai gashi nan ma kai karan kanka ma dai gashi nan da kyar maka fito daga <laughs> mota saboda yanayi to kaga duk irin wayannan abubuwan gaskiya tsakani ga Allah duk sun sa abubuwa gaba daya sun canza na kun gama ciniki da wata mata na zani ana ta tattatar amma an kammala ina to kaga dai da aka bata yadda yadda aka siyo a tamfan ma a yadda aka siyo a tamfan ma dai an dai bata ne kawai amma a tamfan dai kawai dai an dai ban mata ne saboda dai a dan dai dan samu dai dan abin da za dan kai gida in da ne insha Allah in ka zo nan ma na jima ba za ka samu damar magana da ni ba gaskiya kam saboda yanayin mutane dan gaskiya tsakani ga Allah za ka ga mumu hudu ne da to amma yanzu ka kalla za ka ga mumu biyu ne a yanzu muna cikin kasuwar kawo ta garin Kaduna wadda kasuwa ce da ke cikin gari kamar da muka ce da ta hada kusan komai nan wani mai sai da man gyada manja citta masoro da mutane biyu ne kowa da tashin fas malam me sunanka sunana baban gida ina sai da manja ne da man gyada ya yanayin kasuwa musamman yau ana ta zuba ruwa eh to yau dai kasuwa sai dai a ce sai godiya gaskiya dan tunda aka bude dai gaskiya babu wani kasuwa sosai saboda sakamakon ruwa mutane ba sa fitowa to ya kuke irin ku cewa ga shi dai na daya kasuwa a rushe ga kuma ruwa ana yi kai kuma baka da rumfa lema dai muke sa wani zubin ma idan ruwan ya zo lema ba ta amfani kamar dai yau dai da ruwan ya yi yawa kusan leman ma ba ta da amfani sosai yanzu ana magana ana neman wajen karfe hudun yamma yaya yanayin ciniki ka sayar da kaya sosai na sayar da kwalaba ɗaya dai yau kwalaba ɗaya tun safe tun safe sai eh, dai mu ce sai eh, dai mu ce sai dai godiya wannan kasuwa to ga wani kuma a kusa da wannan rumfa akwai citta citta irin abin da zan iya ganewa akwai citta akwai masoro akwai kanumfari akwai wasu abubuwan ma da ban san me ba a wa me sunan ka suna na malam Musa ina sai da kayan kanshi ne kayan kanshi kamar da me da me muna sai da irin citta kanumfari masoro kimba kulla da tafarnuwa yanzu ya za ka yi gashi ana ta ruwa kai ba rumfa ba kuma ga kayan ka kamar ba sa ruwa eh to kasuwan yau dai dai mu ce alhamdulillah saboda bare ma yau da ake ta ruwa kasuwan ta zamo sai a hankali gashi in ana ruwa ma ya kaga lemon ma da kuke sa gaskiya wani lokacin ba ta da amfani saboda ko ruwan in yi karfi lemon ma fita take yi kwayi ciniki yau eh to an dai dan tattaba ba laifi amma ba kamar yanda ake yi ba ba abin ne nan ga mu a rumfa wani mai kifi ne irin kifin nan da ake daskarar da shi da kankara saboda masu miya da sauran girki a me sunanka sunana Alhaji Sule mai kifi kasuwan kawo Kaduna Alhaji Sule mai kifi yaya kasuwar kifi kasuwan kifi alhamdulillah ma kai bakar damuwa ai ko da cikin ruwa ne dama shi dan ruwa ne kake sayawa gaskiya akwai damuwa ai tun da na fito tun safe ma ko sisi ban yi ba ba wanda ya saki ba ba wanda ya siya wallahi ai ba mutane a kasuwan ka duba kasuwan ai ba kowa isu isu mu ne kawai muke zaune a kasuwan akasarin wannan ruwan da ya sauko tun safe ake ruwa fa tun karfe bakwai da na fito ruwa ake yi kuma ka duba ma har yanzu ruwan ba wai ya tsaya bane ana nan ana yayyafi ni dai ba wanda ya zo gaba na zai ce mun zai zo cefa ne ko ya sayi wani ba har yanzu ko sisi ban yi ba ya yanayin kasuwa ku a da yanzu kafin zuwan damuna lokacin kuna cin kasuwa ku ya ta. gaskiya a da lokacin da kafin a rusa mana kasuwa in ana ruwan sama ma mutane sukan shigowa har cikin shago su zo su sai kaya mu yanka musu in ana ruwa ma za su iya zama zuwa lokacin da ruwan zai dan dauke kafin su tafi amma yanzu akasarin an rusa kasuwa ko sun zo ma babu inda za su laɓe in ka lura da mu mu kanmu ma 'yan kasuwa a jike muke duk ga wannan a jike yanzu muna ta daga cikin ruwa saboda haka muna kira ga gwamnati Allah ya sa da taimakon su da taimakon Allah ai sauri a gama mana wannan kasuwan kowa ya samu ya koma inda yake yaya ciniki in aka auna eh, yadda kuke ciniki lokacin da kowa ya san shagunan ku da kuma yanzu da kuke a waje ai gaskiya yanzu ba ciniki kaman da saboda da kusan kullum na fito nukan ciniki kaman dubu ɗari da hamsin zuwa dubu ɗari biyu yanzu ko idan na fito in na yi dubu talatin ma sai dai mu Allah godiya har yanzu muna kasuwar garin kawo kawo da ke garin Kaduna kasuwa ce ga ta dai a cikin birni amma kusan komai na gurin nan ma wani mai sai da goro ne ga goro a kwanduna ga goro a huhu ga goro a kulli kulli ga kuma shi nan an daura a leda duk da ke dai shi goro bai damu da ruwa ba kuma ana cikin ruwa malam me sunanka sunana abdulmalik mai goro mana ne ya kasuwa kasuwa mun gode ma ubangiji ya kuke ciki yanzu da ake ruwan nan to muna cikin kasuwa ana ruwa alhamdulillah wurin allah daga safiya zuwa yanzu wajen karfe hudun yamma an yi ciniki kuwa gaskiya alhamdulillah mun nan taba ba laifi saboda ba za mu ce ba mu taba saboda mun fito mun ci mun sha mun gode ma allah yaya kasuwa yanzu a yanayin corona kafin zuwan corona nan kullum mutane na kai komo yanzu corona ta hana fitowa ga kuma kasuwa kuma ana cikin aikin gyara ta gaskiya yanayi na kasuwa ya canza akan wannan corona yanayin kasuwa kasuwancin mu da mobility na mutane duk ya canza a kan da yanayi ne yanzu gaskiya dalilin ba koyin ba yanayin wannan corona mutane ba sa walwala ba wani ci gaba a kasuwancin mu kamar na da yanda yake ci gaba yan wasu ƙauyakun ba samu su zo da yanayi yanda yake kasancewa na hanyoyi ba sa zuwa samun cin kasuwa kamar da yanda mutane ke shigo ake walwala kamar yanda kowa ke cikin jin daɗi kamar da yanzu ba jin daɗi kamar da sai dai godiya wurin ubangiji gaskiya a nan kuma a kasuwar kawo ina cikin wani shago ne na mai sai da kayan miya akwai taruhu akwai tumatiri akwai tattasai da sauransu alhaji me sunanka sunana hafiz suleiman ya kasuwa alhamdulillah kasuwa alhamdulillah ka kayan ka basu damu da ruwa ba na ga ana ta ruwa yau to ya zami ruwa ya riga ya Allah ya kawo al'amarin shi yanzu ana cikin corona ana cikin coronavirus eh, lokacin kafin wannan cutar yaya ciniki to alhamdulillah to ga wannan yana so ya sai tumatir me zaka siya tumatir da tattasai to na nawa na ɗari biyar to ka je gashi muna cikin fira kuma Allah ya kawo kasuwa amma duk da haka ya za ka gwada eh, yanayin cinikinku kafin wannan kasuwa da ake mata fasali na zamani kafin zuwan wannan zamani da kuma lokacin da kuna cikin kasuwa to gaskiya alhamdulillah amma dai yanzu dai jama'a dai ana cikin wani hali ya ciniki to ciniki dai ga ana dan taba ba laifi yanzu yau da ake ta ruwan nan kayi ciniki kamar nawa to ga hinan dai cinikin da cikin kaya da kashi uku an dai sai da kashi daya cikin kashi uku an sai da kashi daya yanzu haka tun da dai ga mai ciniki barin baka kuyi ciniki ya riga ya zo da kuɗin shi kuma ga ruwa yana duka to shi ke da gode ba da ke jin labari ba eh, nan rumfa wani mai sai da kayan nan kai ne malam mai suna suna aliyu mara aliyu ya kasuwa alhamdulillah ya yake To lafiya ya ku ya me za ka gaya mutane game da ciniki yau? Ai eh, ciniki yau gaskiya tsakanin da Allah yau yanda aka kwana ruwa aka tashi ruwa gaskiya ciniki yau sai a hankali. To amma kafin eh, irin wannan rana in babu ruwa ya yanayin ciniki? Eh in babu ruwa ana taba ciniki dai amma dai gaskiyan magana hakuri dai ake yi amma dai gaskiya ana ciniki dai dai gwargwado alhamdulillah. ya ya ciniki kafin zuwan corona da kuma yanzu da corona ta zo? Eh gaskiya daga zuwan corona kafin corona gaskiya an fi ciniki akan corona ba nan. Saboda wani lokaci ma ana cinikin za ga ana zuwa ana koran mutane da sauransu gaskiya sai dai hakuri ne kawai to muna godiya na gode albarka ga ko cirkin da ta labari ne to gaskiya naira dubu uku ne wallahi ba zan ba bi dubu daya ba wallahi ba zan bi bashin dubu daya ba ha ba amin amin Musa Garo mai raduwar koda wannan kasuwar kawo da yau ta cika da ruwa kuma ina ganin iyaka abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan rana a dai lokacin da ruwan ke sauki mutane ke fitowa daga rumfunan su a madadin dukkan wanda suka taimaka wajen ganin wannan shirya ya zo muku isa lawal ikare na ke cewa sai kuma wani lokaci idan allah ya kara sada mu za ku ji ma wata kasuwar assalamu alaikum shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa akai kasuwa a kasashen ya take kasuwa a kasar mu kasuwa a kai nake ya ta amerika ga mu shirin binciko mana dahiro kasuwa a kai nake to masu sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga maimaicin shirin lafiya uwar jiki ciki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. To idan ana biye da mu cikin shirin lafiya uwar jiki da ya gabata, mun kawo muku Dr. Aisha Sani Faruk inda ta yi mana bayani akan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa. yayin da ake bikin yin hakan kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta ware ɗaya zuwa bakwai ga watan agusta kowace shekara don faɗakar da iyaye muhimmancin ba da nonon uwa ga jarirai saɓanin wasu nau'ikan abinci daga haihuwa zuwa wata shida. To a wannan makon kuma insha Allahu za mu dubi matsalar cututtuka da suka shafi kwakwalwa. Sanadiyar ɓillar cutar coronavirus masana sun yi hasashen cewa an sami ƙaruwar wannan cuta a tsakanin maza. Wannan shi ya sa muka samu muku bayanai akan matsalar lafiyar kwakwalwa a cikin maza. Wakiliyarmu Baraka Bashir ta zanta da Dr. Asma'u Abba Garko likitar kwakwalwa a asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano. Kai tsaye za mu iya cewa akwai rashin lafiyar da a wani jinsin ta fi yawa fiye da wani jinsin. A misali su rashin lafiyar maza Um, sai ya zama ba a gane ta da wuri saboda ko sun je asibiti yawanci su ba kasafai aka fiye gano cewa suna da matsalar rashin lafiya kwakwalwa ba sannan suna da dan abin hannunsu wanda yana dan ba su kariya ga rashe-rashen lafiya sannan aure aure ma yana sa namiji ya samu kariya daga abubuwan da za su iya samun shi na rashin lafiyar kwakwalwa to amma dai mafi yawan abin da ya fice kan gaba na rashin lafiyar kwakwalwar maza yawanci shine shaye-shaye shaye-shaye shine kan gaba a abubuwa saboda yawanci zaki ga kamar a misali hasashe ya nuna cewa namiji ɗaya shine zaki hada da mata goma sha biyu masu shaye-shaye shaye-shaye da kinga tunda magana duniya muke yi ya hada da barasa da kuma sauran kwayoyi da ake amfani da suna yau da kullum abu na biyu wanda ya biyo bayan wannan shine kamar ɗabi'a a ɗabi'arsa akwai abin da muke cewa social personality disorder sai kuma depression ciwon damuwa shi ma yawanci yana faruwa a maza amma yawanci ba a cika gane na maza kamar na mata ba saboda shi namiji idan yana da damuwa yawanci abubuwan da ya fiye yi shine sai ya sai ya zama baya tare da mutane sai ya rinka kadaice kan shi wasu kuma sai su koma shaye-shaye da yawa mazan da suke shaye-shaye daga ciwon damuwa ne suka fara wannan shaye-shayen sannan wasu mazan kuma sai su zama mafaɗata wannan depression din ciwon damuwa da yake tattare da su sai sa su rinka zama su ta faɗa sosai har wani lokaci ke kai ga yadda maza ban cewa idan namijin da yake dukan matar shi yana da depression ba amma yawanci maza aggression wannan faɗan da wannan wucin da za su rinka yi wani lokacin maza masu depression ne suke yi shi ma depression yana da yana sosai eh depression ai ciwon kwakwalwa ne sannan su ma kuma suna samun abin da ke cewa anxiety disorders kamar ciwo na fargaba shi ma ka rinka yawan samun damuwa da rashin da gaban kai ta yawan faduwa kana fargabar abubuwan da za su iya faruwa su ma maza suna yi to kuma still idan maza namiji yana da wannan fargabar yawanci sai kuma shi ma ya sake komawa shaye-shaye saboda in suka sha abin sai su samu wannan confidence din da za su fargabar za ta rinka raguwa da su sannan a yanzu a zamanance kuma abubuwan da suka kara zuwa a wannan abin din sun hada da internet addiction Um, ya zan ce mishi kafafen sadarwa um, um, ko kallo ko amfani da gadget na social media instagram facebook ko game yanzu an zo duniya ta game yawanci za ki ga za su iya zama su kashe lokuta da yawa suna wannan game din ka bar aikin ka ka bar iyalin ka ka tafi wannan game din shine abin da yake kan gaba a rayuwarka shi ma eh, internet addiction shi ma duk abubuwa ne na ciwon lafiya kwakwalwa sannan waɗannan sexual disease in aka ce da yake kawo ciwo a likitance abubuwa ne da suke haɗuwa da yawa na farko ne kin ga shine gado gado yana tasiri sosai a abin da yake samun zuriya abin da zai faru da su sannan kuma da abubuwa sinadarai na jiki da su ma za su iya caccanzawa da za su kawo irin waɗannan matsalolin sannan kuma akwai um, environment kamar mahalli yawa inda mutum yake rayuwa ta yi wahala ko kuma akwai access zan samun abin da kayan maye din nan a kusa da ni ko kuma akwai masu yi a kusa da ni shi ma zai zama da wuri za a iya um, janyowa nima na shiga wannan harkar eh, sannan kuma a lot of times wani lokacin stress ne kamar wahalhalun rayuwa sun yi wa mutane yawa makaranta ko halin da rayuwa take ciki musamman yanzu da ake cikin rayuwa ta tsanani na kunci da talauci da fargaba da su ma za su iya kawo um, rashe-rashen lafiyar kwakwalwa haka. to idan haka ta faru menene mafi munin tasirin kafin kwakwalwan maza musamman ga iyalin su to ga mutanen da suke tare da su. yawanci za ki ga inda wannan matsalar ta faru to za ki ga an samu tawaya a rayuwa tawaya a rayuwa ya hada da mu'amalaka da mutane mu'amalaka da dangi da iyali da gurin aikinka da gurin sana'aka da karatu ko neman ilimi da kake yi so da a hankali tasirin wannan ciwon sai ta tattaɓo rayuwarka sai ta tattaɓo waɗannan wurare na rayuwarka da yawa um, ultimately kuma sai ki ga gaba ɗaya kullum um, ingancin rayuwar mutum sai ki yana ta raguwa yana ta raguwa saboda abin da ake sa ran mutum zai iya yi bai kai ya yi ba ko kuma bai yi wanda mutane suke yi ba shi nashi daban wanda mutane suke sa ran zai yi daban misali to kin gadi ultimately abin da yake faruwa shine ingancin rayuwar mutum da yake raguwa idan matsala ta tabin hankali shi haka ko rigingimu violence shine violence eh rikici ko rigingimu da yawanci maza ne rikici ko rigingimu yawanci su ma maza ne suka fi shiga irin waɗannan abubuwa shi yasa yawanci idan kika je gidan birsin zaki ga yawa yawan su su ma maza ne maza sun fi mata yawa sannan kuma hasashe ba zan iya tuna kididdiga ba amma dai ya nuna cewa waɗannan mazan da yawa da suka samu wannan matsala suka samu matsaloli har suka je suke suka je gidan maza yawanci su ma suna da matsalar lafiyar kwakwalwa abu na ƙarshe kuma da nake so na ƙara nasar da mu shine um, kamar akwai na yi magana firgici ɗazu to firgici na maza yawanci wannan ciwon na firgita da ake samu shine a turanci ake ce mishi post traumatic stress disorder yawanci maza su su suke fita saboda haka idan wani rigima ta tashi na wani yanke-yanke da wani kashe-kashe su ne idan wani hatsari ne ya faru su za su gani su wannan ptsd din da na faɗa post traumatic stress disorder yawanci abubuwan da ka gani ne na zahiri abu na tashin hankali to su maza kinga su ne za su je yaƙi su suke zuwa yaƙi su ne sojoji a misali ko ba sojoji ba dai su suke zuwa yaƙi su suke zuwa gaba da gaba da su ake gaba da gaba saboda haka wannan abubuwan bayan an riga an yi su sun riga sun faru sun ma wuce amma kuma za su yi ta dawowa za su yi ta dawowa mutum shi ma sai zama kamar wani abu da zai rinka sa shi wannan rikitar tashi shi ma wannan yana da nasaba sosai yana da cikin cututtukan maza na lafiyar kwakwalwa da ake samu yanzu. To Dr. Asama'u Abba Garko kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. A nan za mu tsaya. idan Allah ya yarda mako na gaba za mu kawo muku bayanai daga wajen masu irin waɗannan matsalolin domin mu ji yadda abubuwan suke. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin akan faifai ni ce a Aisha Tusle. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. sarkin baiwa. Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi. fada ne na aiki a lardin katolika a maiduguri jihar borno ina kira ne da babban murya musamman ga mu fastoci da malamai da kuma jama'ar kasa duka domin mu dage da addu'a mu kuma nace da addu'a musamman a cikin yanayi da kasar mu ta samu kanta a ciki musamman jihohinmu na arewa da kuma mu musamman a nan a borno a gabas arewa mun dai ga irin hali da muke ciki akwai rashin tsaro ga ta'addanci ga wannan arnoba ta coronavirus kaga abubuwa daban-daban da suna kalubalantar mu to ina kira da babban murya eh na sani ana maganganu ana guna-guni da dai sauransu ana nuna yasu amma abu mafi muhimmanci da zai cece mu ina gani sai mun juyo ga ubangiji allah sai mun da mafuskarsa saboda haka ina kira ina kuma gayyata mu dage da addu'a mu yi adalci mu yi gaskiya mu nemi zaman salama ta hakan nan ne za mu samu ci gaba za mu samu salama a kasarmu da kuma jihohinmu na arewa fata da kuma addu'a shine ubangiji allah ya albarkace mu da salama wanda duniya da kuma shugabanninmu ba za su iya su mu ba amin Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku je wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.